هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء أعلن ثنائك على الخير wannan shiri na majalisun malamai yana ƙoƙarin gayyato maluma waɗanda sukan zo su karantar da mu abin da ba mu sani ba su tunatar da mu abin da muka manta sannan su ɗora mu akan abin da yake shine daidai a ƙarƙashin karantarwar addininmu na musulunci. su ma waɗannan maluma waɗanda ba su gajiyawa da gayyatar da muke musu gayyatar da muka yi ta nesa da ta kusa Allah ta'ala muna roƙo muna roƙonka ka saka musu da alkhairi alhamdulillahi yau ma kamar kullum alhamis goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa da 1444 wanda ya zo daidai da shida ga watan oktoba a kalanda ta miladiya 2022 Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da sauraron karatu daga bakin mu kamar yadda muka saba. A yau, muna tare da ɗaya daga cikin mu waɗanda suke wajen garin Kaduna, wanda kuma Allah ta'ala ya ba shi ikon shigowa domin ya zo ya karantar da mu wani abu daga cikin abin da ya shafi addininmu na musulunci. Malamin namu na yau shine الدكتور جميل يوسف زريبا alaikum. الله alaikum عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عنيا ويا دالبيكم Ba Allah ya jagoranci. آمين دكتور um, yakan shigo wannan zaure na majalisi lokaci bayan lokaci ya zo ya karantar da mu alhamdulillah muna roƙon Allah ta'ala ya saka ma dokta da alkhairi akan wannan mujahada da yake yi baya kaduna baya borno baya kano baya wurare daban-daban allah ta'ala ya amsa allah ta'ala ya sa abin um, alhamdulillah mun roki dokta um, ya mana karatu akan abin da ya shafi mu'amala domin so tari za ka samu mutum ya yi karatu na addini kuma ka kalle shi yana da yanayi na wayewa amma kuma yana da ƙarancin sanin mu'amala ƙarƙashin karantarwar addinin musulunci domin ita mu'amala wasu sun ɗauka wata abace da ba karantar ta aiki ba kawai kai za ka zauna ka tsala ma kanka domin kuma addinin mu na musulunci babu abin da ba karanta maka shi za a yi ba don haka muna da buƙatar mu zauna a karantar da mu mu'amala ƙarƙashin karantarwar addininmu na musulunci kuma wannan shine maudu'in da malam zai mana karatu a kai a yau insha Allah ta'ala idan muka bi malam muka ara masa kunnuwan mu, muka ba shi lokaci in Allah ta'ala ya so yarda za mu amfana daga cikin abin da malam zai karanta mana na mu'amala mu'amala ma'anarta mecece mu'amala yaya shari'ar musulunci shari'ar musulunci ke kallon mu'amala sannan shin mu'amalan nan tana da ka'ida ko ka'idoji idan tana da su waɗannan ne su sannan guda nawa ne malam zai iya rayo mana ya kawo mana mu kuma mu bi shi sau da kafa ɗaya bayan ɗaya muna rubutawa muna bin malam har sai malam ya sauke mana su sannan bayan ya sauke mana su kuma mu yi ƙoƙarin ɗabbaka abin da malam ya karantar da mu na waɗannan mu'amala da za mu ji daga bakinsa da kuma adadinsu wala Allah hama da littafin da ya zauna ya rubuta don da ya ga wannan al'umma ta samu daidaituwa a kan abin da ya shafi mu'amala yanzu za mu kasance tare da shi malam da zai mana karatu akan wannan maudu'i namu sannan ana iya bin mu kai tsaye waɗanda suke da bukatar bin mu kai tsaye a shafin facebook za su iya bin mu a shafin da ake kira da suna muktar ishaqa abdulmumini insha Allah ta'ala waɗanda suke da yanayi na samun wayoyin da suke da kuma datar da za su iya bi to za su iya kallon wannan shirya duk inda suke kai tsaye insha Allah ta'ala sannan nan gaba kuma za mu ba da lambar da za a iya yin amfani da ita domin aiko da sunanka in kana bukatar a tura ma wannan karatu da malam zai a whatsapp sannan kuma za mu karanta maka adireshin mu na telegram wanda da shi za ka yi amfani a tura ma shi wannan karatu insha Allah ta'ala na dausin na majalisun malamai adireshin mu na telegram shine ditv dausin musulunci duk wanda Yaje ya danna BITV dausayin musulunci insha Allah ta'ala zai samu wannan karatu da zamu yanzu da yardar Allah sannan kuma zai samu sauran karatutukan ma da muka gabatar a wannan zaure insha Allah ta'ala amma yanzu za mu kasance tare da malam muna kuma roƙa masa Allah ta'ala ya masu jagoranci a wannan karatu da zai mana akar makallawa bismillah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda Mala Abdurrahman ya gabatar a tafik ɗinmu na yau shi ne ƙa'idojin mu'amala da mutane. Kamar yadda muka sani kowane ɗan adam dole ne sai ya yi mu'amala da wasu. Saboda babu wani mutum a duniya wanda zai iya biya wa kansa dukkan buƙatu. in mutum magini ne to yana buƙatar maɗinki wanda zai ɗinka masa suturar da zai sa idan mutum maɗinki ne to yana buƙatar manomi wanda zai noma masa abincin da zai ci idan mutum manomi ne to yana buƙatar likitan da zai ba shi magani idan ya rashin lafiya idan mutum likita ne to yana buƙatar makeri wanda zai ƙera masa ƙofar da zai rufe gidansa wannan yasa akwai buƙatar mutum ya zamanto cewa ya san ƙa'idoji na mu'amala da mutane saboda waɗannan ƙa'idojin su rage masa matsaloli da kuma a fitintunu tsakaninsa da mutane saboda mutane Allah ya yi su halayensu daban-daban hmm. an ce dalilin da ya sa aka kira annabi adam da adam saboda an ɗaɗɗebo ƙasashe daban-daban aka haɗa aka cakuɗa aka yi aka halicce shi wannan shi yasa har 'ya'yan adam ɗin kowa halinsa ya zama daban-daban Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta hmm. akwai ka'idoji waɗanda za su taimaka wa mutum wajen yin mu'amala da mutane don ya samu sauƙi. abu na farko mala abdurrahman ka'ida farko shine kowa idan ka haɗe da shi za ku yi mu'amala sai ka kalle shi ka yi nazari ka ga daidai ina ne za ku iya mu'amala da shi rago kuma sai ku ba juna haƙuri mana ko da uwa ɗaya uba ɗaya ko ciki ɗaya kuka fito da mutum hmm. zai yi wuya ka samu mutumin da ɗabi'unka kai da shi suka zo ɗaya ibn al a cikin littafin sa madarajus salikin yana cewa a cikin mutane mutane wajen kala takwas ne ya ce a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa yadda ka ga ɗabi'un alade alhanzir haka suke mana inda za ka yi alkhairai guda ɗari to in kai shari ɗaya shi zai yaɗa. kamar yadda shi ma alhanzir duk yawan abubuwan da Allah ya halitta masu kyau amma shi na jasa yake ci ibn qayyim ya ce a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa hmm. yadda ka ga ɗabi'un kare haka suke ma'ana yana da handama da bawa ke in ya samu abin da zai shi mutum dubu to wani ya kusanto haushi zai kamar yadda dai mutanen mu yanzu suke za ga mutum ya saci biliyan kaza shi da jikokinsa ma ba zai iya cinyewa ba hmm. amma mutanen da yake shugabanta ya bar su a cikin yunwa da kuma talauci ibn qayyim ya ce a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa yadda ka ga ɗabi'un miciji da kunama haka suke mana hmm. kullum in bai cutar da wani da harshensa ko kuma da aikinsa ba baya jin daɗi a cikin mutane ya ce akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗabi'un ɗawi su haka yake ko ba shi da ko sisi sai ya yi kwalliya yawwa gara jari ya kare da sima ta kare a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa yadda ka ga ɗabi'un ɓera haka yake in dai bai yi ɓanna ba ba zai ji daɗi a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa yadda ka ga ɗabi'un raƙumi haka suke hmm. kaushin zuciya da kuma hassada a cikin mutane haka dai ibn kai ya ci gaba da kakkasa mutane hmm. bangarori daban-daban daga ciki ya ce a cikin mutane akwai da ɗabi'unsa kamar yadda ka ga jaki haka yake zai iya ɗaukar buhun dawa amma inda za ka ce je makaranta zai ce ba zai iya ba su a takaice wannan ka'idar abin da take cewa shine kowa idan kuka haɗu da shi kai nazari ka ga daidai ina za ku iya mu'amala hmm. ragowar sai a bawa juna haƙuri daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine mutane ba sa son a dinga faɗan aibinsu a gabansu a cikin mutane za ga wannan kurakura har malamai suna yi wani lokacin idan wani ya kuskure ko shugaba ko wani mutum ya kuskure sai ka ga sai a zo sai a dinga mai terere a cikin mutane sai ka ga an zo ana faɗan siffofinsa wannan gaskiya yana daga cikin hanyoyin da suke sa mutum ba zai anshi gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi laifi yana zuwa ne ya ce ma ba lokaumi ya falo na kaza hmm. kaga hanna na aisha da aka zarge ta da zina ya san mutanen hmm. amma da ya zo bai faɗa ba cewa sun zarge ta da wani mutum wanda la fi illa khaira sun zarge ta da wani mutum wanda ban san komai game da shi ba sai alkhairi don haka ga kenan har abin da mutanen mu malamai suke yi na yin mutum ya laifi a zo hudu ba juma'a a faɗi siffofinsa dara da raye da kowa da ya san ya san da shi ake ya saba wa sunna wani lokaci ma hadda suna wani lokacin hadda suna wannan gaskiya ba sunna ba ne kuma malamin da yake yin wannan bai dace a ce yana yin wannan ba hmm. ka'ida ta uku shine kau da kai daga kurakuran juna ba wani mutum da zaka same shi kammalalle to amma babban abin da ake dubawa shine inda ya furin jayi hmm. yanzu mal abdurrahman idan ne tambaya hmm. yanzu bayan kaga bayan bayan mutum bayan bayan rahama Allah da Allah zai wa mutum hmm. maki nawa mutum yake bukata ya shiga aljanna cikin ɗari bayan rahama Allah da kowa sai Allah ya kara wasu. a ɗari maki nawa mutum yake bukata bayan cire rahamar Allah a bayan rahama Allah da za a kara mai bayan abin dai da ake ɗora a auna a mizani maki nawa mutum yake bukata a cikin ɗari abin da zo da pass mark ah pass mark wanda in ya samu zai shiga aljanna a cikin rabi ko <laughs> in ya samu rabi ya shiga to laharashi. harafi maki hamsin da ɗigo ɗaya sai ya haura rabi da kaɗan yawwa mana yanzu idan aka ɗora ayyukan mutum a mizani ayyukan lada suka fito maki hamsin da digo ɗaya sai kuma ya zamanto cewa ayyukan alhaki suka fito maki arba'in da tara da dubu casa'in da tara hmm. ta gaɗa aljanna ne to haka ake so shi ma a mu'amala da mutane duk mutumin da alkhairinsa ya wuce sharrinsa ya wuce rabin sharrin shi da kaɗan ko da kaɗan ne kai haƙuri kai mu'amala da shi hmm. sannan in mutum ya ma kuskure ka dinga tuno wani alkhairinsa hmm. kaga yanzu haɗu bin abi balta ya aika wa da mushrikai wasiƙa yana ba su labarin annabi sallallahu zai zo ya yaƙe su amma da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce abin shi zai sara shi saboda munafiki ne kaga annabi sallallahu alaihi sai tuna kyakkyawan aikin shi guda ɗaya Shi ne ya halarci yaƙin badar to haka ake so in mutane suka maka kuskure to sai ka tuno wani alkairi daga cikin alkairan da suka maka wannan zai taimaka maka wajen kai musu uzuri ka'ida ta hudu daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine ka ba wa mutane amma kai kakka amsa daga wajensu galibin mutane ba sa son mutumin da zai roƙe su abin duniya amma suna son wanda zai ba su yawwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da yawa da ya shigar da su musulunci saboda kawai kyautar da yake musu wani ya zo ya ce kai na je wajen muhammad fa na ga yana kyauta kyautar wanda baya yin tsoron talauci hmm. saboda haka musulunta saboda haka annabi sallallahu yana cewa ta hadu ta habu amma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ya yi alkawari da su daga cikin sahabbai cewa kar su roƙi kowa komai hmm. saboda kamar yadda marwaicin hadisin ya faɗa ɗaya daga cikinsu bulalarsa ta kan faɗo yana kan abin hawansa hmm. amma ba zai ce wani ya miƙo masa ba sai dai sun ku ya ɗauko daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shine yana da kyau ka dinga tara wa mutane ƙasa a guraren abubuwan da suka iya mana ko da mutum mutumin banza ne kashi casa'in da biyar to hmm. inda akwai wani abin alkhairi da yake da shi to in kun haɗu ka dinga tara mai ƙasa a nan gurin bangaren wurin alkhairi eh gurin wajen alheri so rayuwa da mutane tana buƙatar siyasa hmm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da siyasa wajen cin nasara a zamantakewarsa da sahabbansa hmm. kusan duk sahabbansa waɗanda suke fara da shi to akwai wani kambu da ya daddora musu kaga da ya zo kan sayyidina abubakar ya ce inda zan riƙe wani a matsayin badaɗi to da na raki abubakar a matsayin badaɗi da ya zo kan sayyidina umar ya ce baka taɓa bin hanya ba face sai shedan ya canza hanya wacce ba taka ba da ya zo kan sayyidina usman yake cewa ya zo sahabbai suna tare da shi ya bude cinyarsa sa. umar sayyidina usman yana zuwa ya rufe cinye shi hmm. sai ce ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah suke jin kunyarsa ba yace kowace al'umma tana da amini aminin wannan al'umma shine abu ubaida za a tashi mu'az bin jabal a gaban malamai da taƙi ɗaya hmm. Allah ya ji kan abu zarrin zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai kuma ranar alkiyama a tashe shi kadai kamar ya zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai eh. babu haihuwa kenan a'a shi abu zarrin a karshen rayuwarsa can wani ƙauye ya koma a nan ya rayu yawwa su lokacin da ya mutu ma daga shi sai matarsa ita ta dan fito da shi kan hanya sai sahabbai da suka zo cewa sai aka mai jana'iza su haka annabi sallallahu yake sassawa sahabbansa wanda suke dan fara da shi kambu duk wanda yake son ya ga dan aljanna wanda yake yawo a bayan ƙasa ya kalla abdullahi bin salam wasu kambun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dora wa sahabbansa siyasa ce ta zamantakewa hmm. amma ba wai don sun keɓanta da wannan ba daga cikin abin da yake nuna wannan shine a lokacin gazuwa ta zata salasil hmm. akwai wata mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa amurbin al'as hmm. to Amurbin al'as saboda wannan mu'amalar da aka yi masa har sai da ya zaton cewa gaba ɗaya duniya ba wanda annabi sallallahu ya fi so kamar amma sai ce bari ya jaraba hmm. sai tambaya annabi sallallahu ya ce a cikin mutane wa ka fi so hmm. sai ce Aisha sai ce a maza fa sai ce babanta sai ce sai waye ce sai Umar Amr bin Al sai ce sai da ya lissafa mutane har sai da na ji tsoron kai ya saka na a na karshe. <laughs> sai na na tambaye shi so mu'amala da mutane tana buƙatar siyasa hmm. tana buƙatar siyasa daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine mutane ba sa son wanda baya manta kuskurensu ka ce da matar ka jiya ma haka ki kai kaza sati biyu ma da ya wuce da na ce ki kai min ruwan wanka ba ki kai ba ka ce da abokinka bara ma haka kuka zauna kuka ci nama na har abin da ya wuce eh mutane ba sa son mutumin da zai dinga maimaita musu zunuban da suka wuce a baya suna so abin da ya wuce ya wuce daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane waɗanda in mutum ya fahimce su da kyau zai samu jin daɗi hmm. shine duk lokacin da mutum ya maka wani kuskure hmm. to ka dinga tuno da munanan halayen da Allah ya jefi ɗan adam da su a ƙur'ani akwai munanan halaye da yawa da Allah ya jefi ɗan adam da shi a ƙur'ani yanzu misali ka sami yaro ka ɗauke shi ka raine shi ka tsince shi ka raine shi ka sa shi a firamare da sakandare ka kai shi jami'a ka mai aure hmm. ranan nan wani abu ɗan kaɗan ya haɗa ku da shi kawai ya gaura mamari ko ya ɗauko yadda ba su ka zane ka hmm. kaga yanzu idan ka ɗauko aya suratul azab ba za ka yi mamakin wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta dan adam da cewa zaluman jahulan mana hmm. mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulci kaga wajen kuma malaman larabci wannan sigatul mubalaga ce Allah sai ce jahulan kaga alawo ne fa'ul hmm. saboda haka mai yawan butulci ne to hmm. yana daga cikin halayen dan adam butulci yanzu mutum ne yanzu kace za zaka bashi dubu goma karshen watan oktoba kawai bayan kwana biyu sai zo ya ce maka shi ba zai iya jira ba kawai abin da ya za ka shi ko dubu ɗaya ce ka ba abin da ya samu a bashi yawwa kaga idan ka shiga suratul isra ba za ka yi mamaki ba hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kanal insanu ajula hmm. dan adam mutum ne mai yawan gaggawa a suratul anbiya ma sai Allah ya ce khuliqal insanu min ajal hmm. an halicci dan adam daga gaggawa yanzu idan mutum ya jayayya da kai a abin da ka fi shi sani hmm. to shi ma a nan ba za ka yi mamaki ba saboda a suratul kaf Allah ya ce wa kanil insanu aksara shay'in jadala hmm. duk halittun da Allah ya halitta ba wanda ya faɗan adam gaddama so wannan duk lokacin da ɗan adam ya maka wata kwakyara hmm. idan kai nazarin qur'ani za ga ba za ka yi mamaki ba idan mutum ya yi ruwa bayan da talakan ka kaga dama Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta dan adam da haka a suratul uh, suratul ma'arij ko hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khuliqal insanu ko halu'an hmm. an halicci dan adam halu an tambayi sa'alab aka ce masa ne ma'ana halu hmm. sai ce qad fassarahu Allah wala ya kunu tafsiran abiyanu min tafsiri hmm. Allah ya fassara ma'anar halu a cikin Qur'ani shine idza massahu sharru zuwa. wa idza massahu alkhairu manu'a hmm. idan matsala ta same shi zai ta ruwe, amma da ya samu kuɗi sai ka dilim yawwa to kaga waɗannan su ne halayen ɗan adam daga cikin ka'idojin ah, mu'amala da mutane shine ka yi ƙoƙari in za ka yi mu'amala da mutane ka yi mu'amala da su a matsayinsu na 'yan adam mana yin Allah ya zama da kai ne mulki ko Allah ya zama da kai malami ko Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da kai ya zamanto kana da kuɗi to kada ka dinga raina masinjoji da waɗanda suke maka hidima da wanda suke ƙasa da kai in ba haka ba ba za ku shirya ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala suratul uh, isra yana cewa walaqad karramna bani adam hmm. tabbas mun girmama dan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat sai ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsila hmm. saboda haka duk wanda zai yi mu'amala da yan adam a fuskar da take ba ta girmamawa ba to yan adam ba za su iya jin daɗin mu'amala da shi ba so Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci dan adam a matsayin cewa mutum ne wanda yake son a girmama shi a karrama shi hmm. za ga ko a mutane da mutumin da yake kyaran yaro da kuma wanda zai ɗauko shi ɗora shi akan cinye shi ba sa zama iri ɗaya hmm. daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shine kyautata wa mutane zato hmm. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hujurat hmm. Allah yana cewa bu kasiran min zan hmm. ku nisanci da yawa daga cikin zato saboda haka yana da kyau mutum ya nisanci munanawa mutane zato ɗaya daga cikin magabata hmm. yana cewa inda zan ga giya a gemun ɗan uwana to da na ce zuba mai akai amma ba zan ji shawa yi ba eh saboda eh su ba a san yawan zargi akwai wani mutum da yana ajiye kuɗinsa sai ya ga baya gani hmm. sai ce matarsa ce take sata to ta ce ba ita ba ce hmm. matan nan ya zamanto cewa a ta mai rantsuwa aka je wajen iyayen da suka ce ba santa da wannan halin ba shi kuma ya sake ta yana sakin ta ta zo ta ɗeba kayanta a wajen ɗiba kaya sai a ga wani ramin ɓera hmm. ko da aka duba ramin bera gaba ɗaya duk kuɗin shi yana ciki ɓera ne ne yake sacewa dama mm. su ba a san zargi da yawan mummunan zato akwai wata mace da mijinta in ya fita da yamma ya dawo to idan ta kawo mai ruwa sai ta sa sabulu ta karkada a ruwan wanka ma'anarsa shine ko da ma wankan janaba zai yi to ta ɓata ruwa akwai kuma wanda duk sati sai ya ba matar shi ƙur'ani ta rantsi cewa satin bata ci amana shi ba duk sati eh duk sati zai wata ta dafa cewa wannan satin bata ci amana shi ba sannan wani satin ya zagayo sai ya ƙara bata kaga wannan duk zato ne kuma yana daga cikin abin da yake rusa mu'amala da mutane yana daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shine almudara faran-faran da abokan gaba. Hmm. Akwai mutanen da kai ka san ba sa son ka. To amma in dai kana son zaman lafiya a rayuwarka, hmm. to kai ba za ka nuna musu ƙiyayyar da suke nuna maka ba. Dole ya zamanto cewa ka dinga ƙoƙari wajen nuna cewa babu komai. Hmm. In an haɗa a gaggaisa. akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani baƙo kafin ya fita sai ce bi isa akul ashira ko hmm. bi isa ibrul ashira hmm. mana ɗan dangi ya taɓi yana fita sai yana na aisha ta ji ana ta hira ana ta tattaunawa hmm. saboda haka da ya dace ta ce ya rasulallah kan ka fita ga abin da ka ce game da mutumin nan amma kuma na ji kun ji ana ta hira ana ta raha sai ce mata inna min sharrin nasi man ittaqahu nasu li sharri ai yana daga cikin mafi sharrin mutane hmm. shine wanda mutane suke jin tsoronsa saboda sharrinsa so akwai mutanen da kai ka san ba sa son ka hmm. amma ba za ka nuna musu kai ka gane ba sa son ka ba kamar da ɗaya daga cikin magabata yake cewa inna na bushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anu mukan yi faran-faran a fuskan mutane amma a zuciyarmu muna lahanta su hmm. saboda haka yana daga cikin kuskure in mutum yana gaba da kai ka nuna mai kiyayya a fili yana daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane mala shi shine yin adalci tsakaninka da wanda kuka samu saɓani da shi Mm. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa suratul ma'ida ko mm. wala yajrimannakum shana'anu qaumin mm. ala alla ta'dilu kar kiyayya da take tsakaninku da mutane ta hana ku yin adalci haka Allah ya ce su koda kana kiyayya da mutum idan aka zo daidai inda za ka yi mai adalci to ka mai adalci za ga har wannan wannan ma ɗabi'a har malamai suna faɗawa wani lokacin za ka ga mutum maya ma abu ɗaya ko malami ya ɗan mai abu ɗaya sai a mai kasa goma ko a yi mai ta mai raddi wannan duk kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya ce a suratu shura shine hmm. waje za a tin a tun mithluha hmm. in aka ma mummuna ɗaya kai ma kai mummuna ɗaya kai ya zama dan mutum ya ma kuskure ɗaya hmm. kuma kai kwande mai ɗinsa duk wani abu na shi da ya taso kawai ka rusa shi wannan kuskure ne a Allah subhanahu wa ta'ala ba waɗanda ya fi zagi ya fi ciwo mutunci a alkur'ani kamar yahudawa amma kun ga da Allah ya zo sai ce laisu sawa hmm. haka ya faɗa a suratu al-imran ba duka suka taru suka zama ɗaya ba akwai lokacin da musulmi sata sai aka so kalawa ba yahudi annabi sallallahu alaihi wasallam kasa kasance bai san gaibu ba mm. sai so ya karkata sai Allah ya saukar da ayoyi wajen goma yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kashegi yana masa bayani akan abin da ya kamata suratul nisa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah mm. wala takun lil kha'inina khasima mm. mun saukan maka da littafi ne da gaskiya don kai hukunci da ga mutane hmm. a abin da Allah ya nuna ma kakka zama mai kara waɗanda suke maha'inta haka Allah ya ta jerowa Na sama da shafi ɗaya wata mace take cewa da mijinta hmm. na abokinka ne abdul na jima ban gan shi ba sai ce abdul mun samu saɓani da shi sai ta ce abdul mutumin kirki na san ma kai ne baka da gaskiya kai tsaye eh kai tsaye sai ce a'a shi wallahi mun yi aikin delegate ne to kuɗin da na samu shine sai na ce zan sai mota shi kuma sai ce min a'a kan sai mota kawai na ƙara aure da su to shine ni kuma idan na kyar da na ce ma a'a ni ba zan ƙara aure ba mm. to shine idan na kira shi sai ya zamanto cewa sai ya ƙi ɗaukar wayata mm. sai ta ce rabu da ɗan banza ni dama irin waɗannan masu fofin munafukan ba ma na son ganin su to kaka idan ka kalla a wannan magana babu adalci farkon magana farkon bayanin ta ya sha bamban da na karshen yawwa to abin da ake so shine mutum ya zamanto mai adalci hmm. duk lokacin da ya zamanto za ka yi magana to kai adalci hmm. a yana daga cikin ka'idoji na mu'amala da mutane hmm. wanda ake buƙatar cewa idan za ka yi mu'amala da mutane ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan shi ne a ka daina amsa zuga in wani ya zo ya zuga ka akan wani abu ka amsa ko da ya kawo ma hujjoji ko da ya kawo maka hujjoji in dai zuga ce ka amsa wani mutum ya zo wajen imamu shafi yake cewa da shi wane ya zage ka sai mamu shafi ya ce masa in sadakta fa'anta nan mamu wa in ka zabta fa'anta fasi babu cuta ke nan ita yin abin da ka faɗa gaskiya ne eh. to ka zama annami idan kuma abin da ka faɗa ƙarya ne to ka zama fasiki wani ya zo wajen hassan basari yake ce masa wane hmm. yana zagin ka siyasar eh, basari ya ce masa hmm. amma waje da shekanu rasulan gairaka <laughs> ya ce yanzu shedan ya rasa samun dan aikin da zai aiko sai kai ya samu kawai kai kadai ya samu kaga ba zai sake zuwa ba hmm. annabi sallallahu alaihi kashe jiye wa sahaban sai ce musu kada wani a cikin ku ya kawo min maganar wani ni ina so ne in fita wa na salimu sadiq hmm. ina so ne na fita daga cikin ku ba da komai tsakanina da wani so nake na fita salimu sadiq yana daga cikin ka'idoji na mu'amala da mutane shine a duk wanda ya kai kansa inda za a zarge shi to idan aka zarge shi ya ja To tun da shi ya kai kanshi wuri. Tun da shi ya kai kanshi. Na'am. <laughs> A sai dina Umar radiyallahu anhu. Amin. Sai ya ga wani mutum. Hmm. Sai na Umar radiyallahu anhu ya ga wani mutum sai da wata mace da daddare. Tsakiyar dare sai ya ɗauki bulala sai ya tsula mai. Hmm. Ya ɗauki bulala ya tsula masa. Eh. sai mutumin ya ce mata ta ce sai sai na mm-hmm. umar ya ce matakka ce za ku zo ku tsaya a tsakiyar dare a kan titi ku mm-hmm. jawo musulmai su ci naman ku sai ce ai yanzu ne muka isu daga tafiya so mm-hmm. yanzu wala abdurrahman idan mutum ya zamanto cewa ya yi sallama ya ce mace ta zo gidanka ta ce tana son ta ga matarka kai ka san matar ta kamata na hmm. A wanda ya fi kamata shi ne tun kafin ta shigo hmm. ya kamata ka ce mata ba kowa a gida amma idan ka bari ta shigo kuka dan ra kuka gaisa hmm. sannan ka gaya mata sai ta fita wasu suna kofar gida sai suka ce ai sai da ya abu kaza ma sannan ta fito kaga waye ya jawo wanda ya batta ta shiga din shine ya jawo so ana so mutum kai ya shigar da kanshi Wurin da za a zarge shi yana daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shi ne yi musu murmushi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa an talƙa haka bi wajen tsarikin sadaka ka haɗu da ɗan uwanka da fuska sakakkiyar shi kai sadaka ne wasu manazarta suna cewa mutanen da suke yawan murmushi sun fi tsawon rayuwa saboda mi saboda duk wanda yake yawan murmushi ko yaushe kirjinsa a sake yake hmm. amma wanda baya yawan murmushi to kaga koyaushe yana cikin damuwa hmm. yana daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane wanda suke da mahimmancin gaske hmm. shine mutum ya guji kalmomi masu harshen damu mana in za ka yi magana da mutum duk kalmar da kasan tana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya kai amfani da ita hmm. kamar yanzu misali malam yanzu idan ka ce kaho malam abdurrahman ne ma'ana kaho da hausa wanda asalin kaho na nan Kaho na magani Banda wannan idan aka ce da wani kaho ne ya ke nufi to wannan ne shi na sani <laughs> a mutum yanzu aka ce mutum kaho ne to kamar an shashantar da shi kenan ala abdurrahman eh na'am idan aka ce mutum ƙaho ne yana ɗaukan ka san ƙaho ba a bambara komai a jiki da akwai fata ba komai yawwa akwai kuma ɗaya ma'anar ta ƙaho ita ma idan aka ce ƙaho kamar yanzu akwai mawaƙi da yake cewa ƙaho namijin zaki mai kashi guda hmm. me ma'anar ƙaho nan ƙarfa to ka kalmar ƙaho tana da ma'anoni guda biyu tana da ma'anar ƙarfa tana da ma'anar marowaci to tun da shedan yana yawa a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake yawo hmm. to kakkace wa mutum ƙaho saboda zai iya yiwa ya fahimci ya ba da wata mummunar ma'anar kake nufi to nan ba za a ce akwai shimfiɗar da aka yi ba kafin kalmar ƙahon ta zo wanda shi zai taimaka wajen fassara. Eh amma yanzu misali kawai ka ce kaiwa na ƙaho ne. Kaga zai ɗauki kana nufin ƙarfa zai ɗauki kuma kana nufin. Hmm, kowanne da ya ce. sa haka annabi sallallahu alaihi Allah ya hana sahabbai su dinga ce mai ra'ina. kamar yadda ya zo a suratul bakara hmm. saboda ra'ina tana ɗaukar zagi tana kuma ɗaukar uzurna ɗan jiramu sai aka ce su daina faɗa su amfani da kalma wacce take ba harshen damoni da ita ba kawai tana nufin jira su kaga wannan yana da matukar muhimmanci ya zamanto ba amfani da kalma wacce take tana da harshen damo akwai ka'ida mai muhimmancin gaske a mu'amala da mutane wacce inda mutum zai rike ta da kyau to zai yi bacci shine wannan ka'idar a suratul ah, furqan muka samu ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje alina ba'adakum li ba'adin fitina mana mun sanya sashin ku ya zama fitina ga sashi hmm. mana yan adam za rayuwarsu za ta zama cin dinduniyar juna wane ci ka? kai ma ka zama matsala ga wani haka dai so idan ka fahimci wannan ka'ida za ka yi bacci ba wanda zai hana ka bacci hmm. kuma ba za ka yi mamaki ba idan ka je neman aure babanka ya je zaga ya cika a baka bayan an kai sadaki da shi ko kuma ku nemi aure da wani ya zagaya ya aura matar wata bazawara tana da kawa sai kawata take ba ta labarin cewa mijinta yana da matsaloli ta ce kawai ki rabu da shi saboda haka ta sa ta rabu da shi bayan satuttuka ta ji ta aure shi ita ne cewa a rabu da eh, ita wacce ta ce ta rabu da ita nan bayan sati uku sai ta ji ta aure shi su wannan ka'idar tana da mahimmancin gaske cewa Allah ya sanya rayuwa yan adam hmm. sashi ya zama fitina ga sashi hmm. to wannan yana da matukar amfani tausasa wa mutane yana da kyau ko da mutum ya saba ma a aƙida ko kuma ya saba maka a manaji ko ma arne ne ka tausasa masa kaga fir'auna shine babban arni ne tunda ya kira kansa Allah babba ma'ana kuma al'ala hmm. amma Allah da ya yi na Musa da Haruna ya ce fa lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi hmm. akwai lokacin da Yahuda suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a samu alaika sai Annabi ya ce wa alaikum mana mutuwa ta tabbata gare ka sai ya ce kuma haka sai na Aisha ta gaggaya musu baƙaƙen maganganu hmm. sai na usar alaihi ce haba Aisha ki tausasa ta ce ba ka ji abin da suka faɗa ba ne ya ce ke ki ji abin da na faɗa ba ne Allahu akbar <laughs> ki ji ni abin da na faɗa ba hmm. saboda haka a nan alaihi ke cewa da na Aisha yake Aisha idan Allah ya nufaci gida da alkhairi sai ya nuna musu tausasawa. Ka duba laraban ƙauye ya zo ya cire tufansa ya yi fitsari a tsakiyar masallacin annabi sallallahu sabai suka taso za su far masa hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kyale shi da suka kyale shi da aka gama kawai sai aka ɗebo ruwa aka yayyafa hmm. annabi sallallahu alaihi jimloli uku kawai ya gaya masa ya ce ma inna hadhihi masajid لا يسلو فيها شيء من هذه القاذورات إنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن yace waɗannan masallatan ba a yi su don irin waɗannan ƙazantar ba an yi su ne don karatun ƙur'ani don sallah don kuma ambatan Allah yesu kenan saboda haka za a ga ta malamai suna da wannan kuskuren wani malamin idan aka yi wani abu sai ka ga yana abu magana da zafi hmm. kai ka ce duka zai jefa mutane a wuta to yana da kyau ya zamanto cewa a dinga dan tausasawa hmm. yassiru wala tu'assiru ubashiru wala tunaffiru hmm. hadisai ne waɗanda suke ingantattu yana daga cikin ka'idoji na mu'amala da mutane shine duk wanda baya son a zage shi to shi ma kai ya zage wani galibin mutane in dai ka zage sai sun rama kuma in ma ba su rama ba to Allah zai kawo waɗanda za su rama musu Hassan Basari yana cewa na ga wasu mutane ba su da aibubbuka hmm. amma lokacin da suka yi magana akan aibubbukan mutane sai da mutane suka kirkirar musu aibi akwai mutanen kuma da naga suna da aibubbuka hmm. amma da suka shiru game da aibun mutane sai mutane suka shiru game da aibunsu hmm. yana daga cikin ƙa'idoji na mu'amala da mutane shine maganar tsararraki a junansu ba amsatta wannan ƙa'idar na ciro ta daga cikin siyar alamun nubala na zahabi ana ƙa'idar kalamul akara ne tsawa wa layarwa ana duk malamai biyu ko 'yan kasuwa biyu ko 'yan siyasa biyu waɗanda ka san suna takara da juna ko tsararrakin juna ne hmm. don ɗaya kushe ɗaya ba amsa hmm. a zamanin ruwaya hadisi ko haka a abin yake hmm. idan marwaita hadisi aka san tsararraki ne to in ɗaya jarra haɗe ba amsa saboda galibi ana iya samun rabon zuciya a ciki daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane masu mahimmancin gaske shine ba da kulawa yayin sadarwa za ga yanzu daga cikin musibin da Allah ya jarabe mu da su shine mutum yana magana da babar shi ko wani na gaba da shi amma yana daddan na waya ana so duk lokacin da kuke magana da mutum ka ba shi kulawa ta musamman hmm. ka tsaya ka saurare shi kaga akwai a muhira bin shuba da ya zo ji a nan babban har ne amma a nan ya saurare shi bai ce mai komai ba sai da ya gama ya ce masa farakta ya abal wali. Hmm. ka kammala ya kai baban wali. so yana da kyau in mutum yana magana ka ba shi cikakkiyar kulawa ka tsaya ka saurare hmm. shi da kyau yana daga cikin ka'idojin mu'amala amma yana cikin magana kuma ya kuskure za ka yi mishi gyara za ka iya mai gyara amma abin da ake nufi da wannan ka'ida shine kada kada ka yana magana kai kuma hankalinka yana wani waje Hmm. yana daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine ka bar jayayya na'am annabi sallallahu yana cewa na lamun cewa duk wanda ya bar jayayya to na lamun ce mai wani gida a gefen aljanna wani mutum aka ce masa kai me yasa ba kwa rigima da mutane ba taɓa ganin kun samu sabani da mutane ba hmm. ya ce aini idan muna magana da mutane duk abin mutum ya faɗa gaskata shi ne ke ko me ya faɗa masa ce haka ne hmm. sai wani ya ce mai to in dai haka ne kana da matsala sai ce kai ma abin da ka faɗa gaskiya ne <laughs> ina fatan mun gane su wannan yana daga cikin ka'idoji waɗanda suke da masu amfani hmm. mutane ba sa kyauta girmamawa ala Abdurrahman duk wanda ka ga mutane suna girmama shi to ka tabbatar da cewa shi ma yana girmama su hmm. amma haka kawai mutane ba su girmama ka a banza ba hmm. bayis ba sa suke so sai kana girmama sannan za su girmama shi sa duk mutumin da yake da girman kai su ma mutane ba su girmama shi ba a yana daga cikin ka'idoji masu mahimmancin gaske shi ne mutum ya bar abin da ba ruwan shi kamar da hadisi ne min husni islamil mara tarkuhu ma la daga cikin abin da bana mantawa shine akwai dalibi ɗalibi da muka yi karatu da shi a madina sai aka zo ana ba shi labarin aibubbukan wani sai ya ce da wancan inda yake gaya masa a gaba na abin ya faru an yi shiru ya ce ni kaina na zauna na yi nazarin kaina na gano ina da aibubbuka guda goma sha uku hmm. to yaya kuma inda wani ne zai yi nazari a kaina saboda haka tun da na gano ni kaina ina da matsaloli guda goma sha uku to ba na da aibin wani hmm. ma malik yana cewa mutum ba zai taba zama ba zai taba samun damar da Allah zai kwarara mai ilimi a zuciyar shi ba face sai idan ya bar abin da ba ruwan shi yana daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shine ƙarfin tawakkali mutum yana buƙatar ya samu ƙarfin tawakkali mana ya yadda duk duniya ba wanda zai iya cutar da shi inda duk mutanen duniya sun taru ba wanda zai iya cutar da shi sai da abin da Allah ya kaddara zai cutar da shi hmm. wani mutum ya zo wajen khalid bin walid yake cewa da shi wane yana zagin ka hmm. sai khalid bin walid ya ce tilka sahifatu falim laha bi ma sha'a littafinsa ne na kyakkyawan aiki ya hmm. zai cika shi da abin da ya ga dama. To zuwa da Abdurrahman mu yanzu inda za mu rike duk wanda ya zage ka hmm. kawai ka tuna tilka sahifatuhu falyamla hadi ma sha'a. Ya kake gani? ka gama da shi wani ya zo ka gama da shi kuma kai ma ka samu hutu hmm. wani ya zo wajen hassan basari ya ce masa wane yana zagin ka hmm. hassan basari sai ya sayi kyauta ta kayan marmari ya kai mai shi wanda ya shi eh, a shi wanda yake zagin aka kai wa kayan marmari saboda haka mutumin yana gani sai kunya ta kama shi shi makalla mu kuma da muke zagin ku shine har da kyauta <laughs> eh. sai Hassan Basri ya ba yawa mutumin da yake baka kyautar kyawawan ayyukansa don kaɗan ba bashi wannan ai ba yawa yawwa to ala kulli halin hmm. mu'amala da mutane yana buƙatar karfin tawakkal daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine tabbatar da labari kafin ka yada shi hmm. idan ka ji labari to kafin ka yada wannan labarin ka yi kokari ka tabbatar da shi kafin ka tura shi gaba eh annabi sallallahu yana cewa cikin hadisi ya ishi mutum ya zama makaryaci hmm. inda ya zama duk abin da ya ji zai ba da labari hmm. to zai zama makaryaci. To yanzu mai malam zai ce game da abin da ke faruwa a social media yanzu. Yawwa to shi yasa social media yana daga cikin hanyoyin da mutum zai zama makaryaci in yana sharing din labarin da ya gani. Yanzu ka kwanakin baya shugaban kasa haka hmm. aka ce zai ɗau zai yi aure aka yi mai kati da gurin da na ɗaura aure da komai da komai kuma duk ƙarya ne so ai yana daga cikin hanyoyin da zaka zama makarancin kana yaɗa hmm. labarin social media yanzu kaga akwai hadisin da anau sosai ya fada cewa daga cikin abubuwan da su faru shine hmm. akwai mutumin da zai ƙarya fata a afaq ta mamaye duniya kaga magabata sai su ta mamaki amma mu yanzu da muka zo zamanin social media kana yi a facebook shikenan za ta je cena a rabin minti ko sakunkuna to kaga wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci za ga shi ma wannan malamai suna kusture a kai hmm. wani lokacin malami zai karanta labari a jarida hmm. sai zo ya hudu ba juma'a a kai kuma daga baya sai nuna sai tabbata cewa labarin ba gaskiya ba ne yanzu kenan akan makallawa wani ya turo min wani abu a whatsapp misali ko telegram ko wani abu kenan a musulunci bai kamata in yada shi ba sai na yi bincike akan abin da ya turo min ko koya abin ke sai ka tabbatar da ingancin shi ko kuma mutumin ya zama ka yadda cewa ba zai taba yin kuskure ba ko kuma ka san mutum ne wanda kafin ya zamanto cewa ya yada ilimi ko ya yada abu sai ya tantance shi yana daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shine haƙuri da juriya babu yadda za a yi ya zamanto cewa kai mu'amala da mutane ba tare da sun cuce kawa. ba annabi sallallahu yana cewa muminin da yake mu'amala da mutane mm. yake haƙuri akan cutar wasu ya fi muminin da baya mu'amala da mutane baya hakuri akan cutar wasu ibn hazm al-zahiri a cikin littafin sa al-akhlaq wasiyar hmm. yana cewa wanda ya zage ka yafi wanda ya yabe ka hmm. ce wanda ya zage ka ɗayan abu biyu ne ko ya faɗa abin da dama kana da shi to kaga bai zo da sabon abu ba ko to kaga ya taimaka ma ka gyara afwan hmm. ko ya faɗa abin da baka da shi ya ma gusera na alƙiyama. wanda ya yabe ka kuma ɗayan abu biyu ne ko ya faɗa abin da dama kana da shi hmm. a gani Ka bai ka sabon ruwa. Hmm. ko ya faɗi abin da baka da shi sai ya taimaka ma wajen kai girman kai su rayuwa da mutane yana buƙatar juriya da da kuma da kuma abin nan ƙarfin gwiwa hmm. daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane masu mahimmanci saboda lokaci shine barin zunubai barin zunubai yana daga cikin ka'idoji masu mahimmancin gaske a mu'amala da mutane Malam Abdurrahman akwai wata kissa da Ibn kai ya kawo a cikin alfawa'id har yanzu yana mamakin kissa. Ya ce wani mutum ne wani yake zaginsa. Hmm. Sai ya ce mai ɗan dakata. sai ya shiga gida ya yi istighfari ya kaskantar da kai ga Allah yana fitowa mutumin ya kasa zagin shi ya kasa zagi ya kasa ya ci gaba da zagin da yake sai ta mamaki ce aka yi na kasa zagin ka sai ce tutu ila Allah alladhi sallata ka alayya hmm. na tuba ga Allah da ya dora ka a kai so in ka ga mutane suna ta zagin ka kai baka musu komai ba to kamata ya ka samu halwa ka yi istighfari ta yiwu wani abu ne ya haɗa ku da Allah sai Allah ya biyo maka ta wannan hanya al bin iyad yana cewa inni la'asillaha fa ara zalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati yace da yawa na kan saba wa Allah sai ga tasirin saban a hmm. ɗabi'un matata da kuma ɗabi'un abin hawa na so yana da tsananin amfani mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya ya nisanci duk wasu zunubai da za da za su iya samun masa matsala daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shine karanta tarihin magabata idan kana karanta tarihin magabata za ka san yadda ake mu'amala da mutane kuma hakan zai taimaka maka wajen ya zamanto cewa ka gane hmm. lallai rayuwa da mutane tana buƙatar juriya kana karanta tarihin annabawa za ga irin yadda suka yi haƙuri da mutane hmm. annabi nuhu da ya je wajen mutane suka ce mai batacce annabi hud da ya je wajen mutane suka ce masa inna lana raka fi safahatin muna ganin ka kana da wauta haka annabi sani da ya je wajen mutanensa suka ce ka kun tafi na marjuwan kabla haza ta mana ta fatan ka zama wani abu amma ga yadda ka kare so ne yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske duk lokacin da mutum yake karanta tarihin magabata hmm. to wannan zai sa ya samu kwarewa akwai littafin saidul khatir na ibn jauzi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da bakwai hmm. littafi ne gaskiya mai mahimmanci akwai sayar alamun nubala ga wanda ya faɗi da bincike na hmm. imamu zabi yana da kyau gaskiya mutum yana karanta tarihin magabata hakan zai taimaka ya fahimci abubuwa da yawa kusan yawancin lakcan nan gaskiya na rairayo ta ne daga cikin littafi na wanda na tattara ka'idoji guda talatin da biyar na ka'idojin mu'amala da mutane so saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan na san mara abdurrahman yana da tambaya hmm. masu sauraro kuma na ga sun fara yin tambaya su wanda yake so ya karasa ganin ragowar talatin da biyar da kuma bayanansu zai iya neman littafin daga baya insha Allah wasu abubuwan kuma na san insha Allah ta'ala za su iya fitowa daga baya ƙa'idoji ne talatin da biyar mm. amma ba duka muka samu muka karanta ba kuma ba ma karanta yawancin bayanan da suka kunsa ba saboda yanayin lokaci Allah ya ba mu dace. To amin amin. Jama'a masu kallon mu da sauran mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa muka kai tsaye daga wannan kafa ta biya tv da kuma alheri radio muna tare da malamin namu na yau a shekha doktor jamilu yusuf zarewa wanda ya mana karatu a kan wannan littafi nashi ko abin da ya rerewa daga cikin wani littafi nashi na ƙa'idoji na yin mu'amala da mutane da kuma kamar yadda na faɗa wajen shimfiɗa ita kanta mu'amalar nan karantar ta ake ba a baba ce da kai zaka karanta ma kanka kuma ka ce zaka koyar da kanka yadda ake mu'amala don haka yana ga duk wanda ya kasance tare da mutum daga farkon wannan shiri har ya zuwa yanzu babu shakka ya fa'idantu ya kuma amfana da yadda ya kamata ya yi mu'amala da mutane da yadda ya kamata shi kanshi ya haƙurtar da ya haƙurtar da kansa kan wasu abubuwa da kuma yadda su kansu mutane su ma za su yi haƙuri da shi akan wasu abubuwa Allah ta'ala muke roƙo ya bamu yukan gyara ɗabi'unmu da halayyarmu da mu'amalolinmu su koma irin na addinin musulunci shi kuma malam mana wannan karatu Allah ya saka mu da alkhairi kamar yadda ya faɗa lokaci yayi da zamu bar mai kallo da saurare mu ba shi damar da muka saba bashi don ya kira ya yi tambaya a cikin wannan karatu da malam ya mana inda yake da buƙatar ya tambaya ya tambaya in kuma akwai inda ake da buƙatar a nemi muƙarin bayani a nemi bayani da shi ko malam zai ba da amsa gwargwadon fahimta insha Allah ta'ala za kuma a iya samun mu a waɗannan lambobin waya da muke badawa a har kullum wato sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara da sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar sai kuma lambar da muke ba waɗanda suke wajen garin kaduna su ma za su iya amfani da tasu lambar wayar su bugu su tambayoyin da za su yi insha Allah ta'ala yayin da shi ko malam yake tsumayar su don ya ba su amsa gwargwadon fahimta idan aka kira muka ɗauka a rage akwatin talabijin don wannan shine zai mu damar jin tambayar ta fito sosai ta yadda shi ko malam zai fahimce ta don sai ya fahimci tambayar sannan zai iya ba da amsa da fatan za a tambayi masu ma'ana maka lahu ita wannan ɗabi'a ko ɗabi'un da mutane suke da su wajen mu'amala halitta ne ko ku a'a ba halitta ba ita ɗabi'a ta mu'amala wala wasu ɗabi'a ne wasu kuma mutum yana koya ne wasu halittar su mm, ana halittar su haka mm, duk mutumin da yake da yara mm. zagan kana da yara yan shekara uku hudu biyar shida wasu tun da suka taso wani tun da ya taso za a gani ruwa ne wani kuma yana da kyauta haka za a gani wani an taba yi sai ya rama wani kuma akwai zai yi shi to haka gaskiya abubuwan suke to na taba jin wani malami yana magana cewa shi yana iya mumini ya zama marubuci wasu sun ce zai iya wasu kuma sun ce ba zai iya ba ta bayanin yake a kan ita rowa mummunar ɗabi'a ce amma dai hadisi ne cewa za a iya samun mumini marowaci a nan sassalmi ce za a iya samu amma za a iya samun mumini matsorace ce za a iya samun mumini matsoraci amma za a iya samun mumini makarece ce a mumini ba zai karya ba su dai mummunar ɗabi'a ce amma ba ta kore wa mutum imani shi ne abin da za mu fahimta a cikin hadisi. Allah ya saka da alkhairi. assalamu alaikum wa alaikum wa salamu na'am barka da muke magana kuna magana Alhaji Umaru nan bayan Ibrata to Alhaji Umaru muna tare da kai mai ce tambayar ka ina farko dai ina ma malam fata alkhairi da kuma shi malam ina muku fata godiya Alhaji Umaru da wannan fadakarwa amin alhaji umaru Allah mai da malam gida lafiya amin amin mun gode kwarai Allah saka alkhairi amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Abdulrahman kai da malam ina muku barka da aiki muna godiya wacce magana ina magana da su mai ke da rike na malam yakubu muna tare da kai ya kuma magana ka ta ki Eh kuna mu'amala da shi. Na. Kake ganin kana cutar shi. Mm. Oh, malam adan shi ya za ka kuma kai kana cutar ta ga cutar gado. Za ka iya yanke mu'amala da shi ne ko kuma a'a za ka ci gaba da mu'amala da shi ko kuma tambayar ka ta yanke amma ta fito fili insha Allah. Assalamu alaikum. Na'am barka da. to muna jin ka Ahmad ne ce ce tambayar ka Ahmad eh, gaskiya na karu da malam sosai wallahi domin gaskiya na gane cewa rayuwa na ma na samu matsala sosai don rashin sanin mu'amala din nan Allah sarki ya kuma karatun nan ya ta taimake ni don su eh, sunan takardar da ya faɗa din nan domin mutum ya dinga karanta kowane lokaci kada ya samu ilimi sosai akan abu gaskiya ne sunan takardar kenan ahmad ƙa'idojin eh, mu'amala da mutane guda talatin da biyar sunan takardar kenan sunan marubucin shine dr eh, dr jamilu yusuf garewa to gaskiya na gode allah ya malam gida lafiya kuma ya albarkace shi to to mun gode amin to mun gode kwarai malam Ahmad Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da muke magana Malam Abdurrahman barkan ku da kokarin barka da yawa ke magana to sunana injiniya Hassan da jahan keke na jiran gasa na'am malam mai duka Allah ya saka da alkhairi amin injiniya Hassan to malam abdulrahman tambaya ta shi ne game da hmm. mu'amala din nan da hmm. malam ya karatu a baya na'am mutum ne shi ba mazauni ba matafiyi ne hmm. to sai ake sai sai sa wasu a nan waje yake su dinga sa mai ido game da iyalan shi yanayin shige da fitansu da wani abubuwa da suke wanda bai dace ba a dinga kina shi ana gaya mishi to jannata ya halatta mutum ya sa mutum ya sa wasu su dinga samun ido game da iyalai shi a shana'ance ko ko bai halatta ba Fatan Allah ya sa malam ya fahimci tambaya na. Mun fahimta insha Allah ko malam zai amsa. Eh, Allah ya mai ku gida lafiya. Amin mun gode kwarai injiniya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am da muke magana. Kana magana da Muhammad Kabir da ta To Muhammad Kabir muna jin ka Muhammad Kabir. Bawa barka da zuwa Allah kuma ya saka da alkhairi amin amin kuma shi malamin mu da Abdulrahman shi ma Allah ya saka da alkhairi amin amin Tumamar Kabir tambayar ka eh dama matsalolin mu'amala da ake samu yanzu a wannan zamani na'am yadda za a yi a shawo kan ba na'am to insha Allah malam zai karin bayani bayan bayanin da insha Allah to a yamin mun gode kwarai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi abu da abdurrahim barka gare barka dai wace magana mubarak daga kurmi mashi to muna jin ka mubarak mala tambaya na akan mu'amala ne misali mala Na. ina da aboki na'am ina da aboki haka wanda muka koyi aiki guri da tare da ni da shi Na. wani lokacin ya kan zuwa ya shi kaya a waje na nima na kan zuwa sai na shi kaya a waje shi hmm. in nazo zo ba zan tambaye shi kuɗi ba shi ma ba zai tambaye da kuɗi ba hmm. to yanzu abin da nake son sani yanzu misali yanzu shi idan ya zo ya anshinawa ba zai ba ni kuɗi ba haka ni ma idan na zo na anshina shi ba zan ba shi kuɗi ba hmm. ba ma ciniki amma a duk ranar da shi yake son cewa yana son kuɗi yana ɓoye min cewa wannan kayan ba na wani alhalin na shi idan yana so ba shi kuɗi kenan. Ni ma haka zalaka idan yana so ya bani kuɗi ni ne kan ɓoye mai kayan ce mai ba na wa ne ba in yana son kuɗi daga gare shi. Hmm. Da an yi wannan tsoron lokaci irin wannan a san lokaci zo ya riga ya wuce da yawa. Hmm. da hmm. shi tambaya na malami yanzu a cikin wannan kasuwancin da ake haka ta farko dai babu ciniki da hmm. biyu babu takamaiman yarda da cewa ga shi na ya yarda don amincewa ne gaba. dukkan mu da a ce idan zai karin na bashi na bashi kuɗi zai a haka shi ka za ka cewa idan ya shi kana idan ya bani kuɗi zan hasa hmm. kawai sabida mun saba da cewa ba ma ba juna kuɗi ne shi yasa har maka kai iya wannan lokacin da tambaya na mara shi ne yanzu tsakanin a haka da muke tafiya haka akwai alamun cutarwa ɗaya daga ciki ko kuma akwai misali akan cewa Allah zai tsaye da mu a ranar aljama akan cewa wannan cewa da kaza wannan cewa da kaza sabida ban biya juna abin da a wannan kudin su wanda ba mu zo mu yi ciniki wani ne tambaya ina ba ta mala ta bi insha Allah mubarak malam zai amsa ma tambayar ka to mun gode assalamu alaikum Lafiya lawa ke magana? Hawa'u daga ina? Gaskiya daga wajen Kaduna ne, na ni layin wajen Kaduna bai shiga sai ne amfani da na Kaduna. To daga wani gari kike? Daga Adamawa ne ke malam. To me tambayar ki Hawa'u? tambaya nake da shi kamar irin zamantakewar gidan aure ne haka ya kasance mun da mutum ke da mu aure mutum mu. Na'am. Sai ya kasance yana fite yara da yawa haka. Hmm. kuma irin girki ba wai a tare muke ba kowa yana yi da ɗa'in shi. Hmm. Malam tambaya na nan shi ne idan an zo rabon abinci idan aka kawo dukkan mijin ya ce a za a raba. Hmm. insha Allah malam zai amsa miki hawa'u hawa'u tambaya ɗaya za ki yi haƙuri to amin mun gode yawa assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da muke magana Abdullahi daga Jos. To Abdullahi muna tare da kai. na'am malam tambaya shi shi kamar mutumin da yake da girma kai yana halatta eh, shi ma a baka masa girman kai haka kamar yadda shi ma ya ba abin sai ka <laughs> yana baka mata girman kai kamar yadda shi ma ya ke masa girman kai yana halatta haka to insha Allah Mala Abdullahi zaka ji amsa daga bakin Mala. to Allah ya ba. to amin amin amin akan makallawa bari mu fara tambayar malam abdullahi daga jos ce mutumin da yake da girman kai girman kai ta zama sifa ce ta rayuwarsa kuma da ita yake mu'amalantar mutane shi ma a iya mu'amalantar shi da girman kai a inda shi girman kai ya ba shi da amfani tunda anan sosalam ya ce hmm. wanda yake da girman kai ko da kwatankwacin kwayan zarra ne ba zai shiga aljanna Hmm. su ka ga mutum yana da girman kai bai kamata kai ma ka zama mai girman kai ransa ba hmm. yawwa amma kamar yadda muka faɗa mutane ba sa ba da sadaka girmamawa so duk hmm. wanda yake da girman kai za ga shi ma mutane ba sa girmama shi so babu laifi dai mutum ya girmama kansa ga wanda yake da girman kai shi a larabci akwai abin da ake ce ma alkibar Hmm. akwai kuma izzatun nafs hmm. to ne su so shi girman kai shine rawanin siya ka dinga jin kafi kowa hmm. shi kuma izzatun nafs ka girmama kanka kada ka shigar da kanka cikin wajen wulakanci kamar yadda magabata da yawa suke haddatar da 'ya'yansu waƙar Aliyu bin Abdulaziz Turjani ɗaya daga cikin malamai a ƙarni na hudu daga cikin baitukan waƙar yana cewa ya لي na كان fi kan ibadun رجلا inna ma ra'au rajulan an maudu'in tsulli a hajjama suna cewa ni mutum ne wanda baya shiga cikin mutane ya ce a sun ga dai mutumin da duk gurin da ya zamanto cewa ana yin abin nan ana wulakanci baya zuwa ya ce wa ma kullu barkin lahali ya tafi zuni wala kullu man laƙaitu ba wa ima. Hmm. ba duk wata walƙiya ce da ta walƙa take jan hankali na ba hmm. ba duk wanda na haɗe da shi nake zaton zai ne mutane Allahu akbar to kenan akar makallahu wasu mutanen da ake musu kallon masu girman kai ba girman kan eh ba girman kai bane girmama kai suna kokari ne su kare mutuncin su yawa eh to shi wannan ne sakin nafs shi kira da izzatun nafs akar makallahu ita kalmar izzatun nafs kaga ai kalma ce ta larabci mu da muke son mu mu ji hausa zan ne kamar yadda ka fassa haɗin mutunta kai na'am yawa mutum duk gurin wulakanci kai ya shiga kun ya ga wani yana mai zani gani ya gefe da shi to irin wannan sifa ce da ake samun ta ga namiji ko ko har mace ma ana iya samun ta ga ana son mutanen kirki su suna da yasa insha Allah ya saka da alheri Alhaji Umar ya yi gaisuwa sai Yakubu Manci yake cewa mutum ne kana mu'amala da shi tsakaninka da Allah amma shi kullum gani yake kamar kana son ka cutar da shi ko kuma kana cutar da shi mai hukuncin wannan mu'amalar kuma mai ya kamata kai kokari ka gamsar da shi mm. in ba zai gamsu ba to ka takaita mu'amala da shi kila ya fahimce ka daga baya to akwai bukatuwar ka zama da shi kai masa bayani ko ku babu wannan bukatar la ba koyaushe bane in kai wa mutane bayani za su fahimta mm. wani lokacin kana iya yi wa mutum bayani yake fahimta yana daga cikin ka'idojin da suka zuwa cikin wannan littafin wanda ba mu karanta su ba hmm. ana ba dole ba ne in kai wa mutane bayani su fahimta hmm. su ba koyaushe ake yi wa mutum bayani in bai gane abu ba hmm. kaga suratul la'ala Allah cewa fa in inna fata zikira yawwa so za ka yi wa'azi idan wa'azin zai yi amfani Hmm. to haka shi ma bayani za ka yi bayani ne in bayanin zai yi amfani in ba zai amfani ba sai ka tattara shi ka shi. in ka ga a bisa ga nazarin ka da shi kana ganin mutum ne da in ka fuskance shi za ku iya fahimtar juna to sai ka yi masa bayani in kuma kana ganin mutum ne da an ka ma abin ƙara lalacewa zai kenan ba za ka yi masa bayani sai ka kaurace masa ka kaurace sai ka kyale shi dai ku takaita dai mu'amala a ba a san kauracewa musulmi amma ku taƙaita mu'amala amalan shine dalilin da ya sa muka fara da waccan ka'idar ta farko hmm. da cewa akwai wanda su kamar na alade wasu kamar na kare saboda ka gane kowa an kai nazari ka ga daidai gurin da za ku iya mu'amala wani ma kuma a haƙura mu da mu'amala da shi hmm. ibn qayyim abin da yake cewa cikin alfawaid yace mutane iri hudu ne akwai wanda mu'amala da shi kamar yadda ka ga mu'amala ne da abinci ba za ka wadatu da su ba da shi ba wannan su ne malamai da suka san Allah kuma suke aiki da ilimin su na biyu akwai wanda mu'amala da shi kamar mu'amala ne da magani in ka sha da yawa zai ma illa wannan su ne mafi yawancin mutane yawancin mutane in ka yawaita mu'amala da su za su zama maka matsala na uku kuma akwai wanda mu'amala da shi kamar cuta akwai wanda ma mu'amala da shi yake kamar poison ne so dole sai ka yi nazarin wannan in mutum ya fahimci waɗannan ka'idojin guda talatin da biyar da kyau hmm. da kyar ya samu matsala da wani to akan maka lahu haka nan kurun daga ganin mutum ya za a iya gane wannan mutum mutum ne da zan iya yin mu'amala da shi ko kuma eh. zan jira ne har sai na dan fara in dai ka dan fara za ka gane <laughs> kuma shi ma ilimi ne gaskiya mai mahimmanci hmm. wanda kuma gaskiya yana da tasiri har daga inda mutum ya taso hmm. da iyayen shi hmm. ah, wani malami da ya taɓa mana daura a saudiya hmm. ya ce galibin mutane kowa yana auren wacce ta kama da maman shi in dai mutum ya tashi yin aure ikama ya ce ya ce duk wanda zai aure yana auren wacce ke kama da mamaye kamar ce ne ta ina ko ta hali ko ta fuska saboda duk tarkibin yaro a shekaru biyar ɗin farko yawanci ake su ba wanda ya fi tasirantuwa kamar maman shi to haka ma wata ce take rainansa da haka zai taso to aka maka lahu shi ita wacan kalma ta uh, izatun wasu lokuta ba ka ga mace budurwa ko bazawara ba ta da aure kuma a waɗanda suke son su aure ta ko suna son su yi mata magana A magana da za ta kai ga yin aure amma sai ka ga ba sa ganin fiska har ta kai ga suna mata fassarar mace mai girman kai wasu lokuta kuma matar aure ce amma saboda ba ta son ta shishige ma mutane a rika samun saɓani rai ya ɓaci sai ka tana dan jan jiki daga mutane ita ma sai a rika mata fasalin girman kai akar makallahu ya za a yi a bambanci mutanen da suke janye jikinsu don su kare kansu daga bata ma wasu rai da kuma wanda suke da girman kai irin wannan mu'amala shine shi girman kai a nafsu salam ya fassara shi shine bato haqq wa khamtun nas kin gaskiya da raina mutane shine girman kai shine girman kai na'am yawwa kamar da mutane biyu yake cewa a waƙarsa ya ce da abin halitta da abin da Allah ya halitta da abin ma da Allah bai halitta ba yana ganin sa kamar wani gashi a goshinsa kaga wannan shine girman ka hmm. amma shi izzatin nafs shine ka dinga kare kanka daga wurin wulakanci kuma shi shari'a ta yi da wani. a ta yarda ga shi ibn kudama a cikin almuguni yana cewa duk wanda yake zuwa walima hmm. ba a gayyace shi ba to ba za a ma an shi shaidarsa ba shi ne abdufaili mutumin da zai rika zuwa walima ba a gaishe shi ba in ya ba da shaida ma ba za a gaishe ba eh, saboda ba a kara mutunci Allahu akbar <laughs> saboda wannan dalilin in ya shaida eh mana ba an shaidarsa ba a kotu shi ne abdufaili sunansa kenan da larabci Na'am. To akan makallawa injiniya Hassan ya ce ah, mutum ne mai yawan tafiye-tafiye yana kuma da iyali. to sai ya fara ɗan tunanin kamar matar tana ɗan fice-fice haka in baya nan ta ɗan fita yawo haka da sauransu shine ya ɗan sa makwabta su rika ɗan sa mata ido ana ɗan duban kai komanta ana ɗan sa mata ido a kan kai da komowanta kar makallawo shari'a ta yadda da waɗannan 'yan sa ido da zai kafa game da harkar ma ya dai ya hattara gaskiya saboda za siya bata masa mm. ah, abin nan lamarinsa da iyalinsa abin da ya fi shi ne ya rage tafiye-tafiye ya zo ya zauna da kanshi ya gani ko kuma ya dinga dawowa lokacin da bata zaci ya zai dawo ba wannan shi ne ya fi fiye da ya sa sa sa'ido. Allah ne yi. to a wakar makalla me yasa kake da shakku game da yan saidin idon da yasa su rika samun matarsa ido saboda akwai magauta da mahasada da yawa a cikin mutane na'am sosai kuwa akwai magauta akwai wani da ya taɓa rubutu mana fatawa hmm. sai da ya aure yana zaune da wata mata hmm. sai suka ce suka zo suka ce sun taɓa zina da ita suka gaya mishi a sun taɓa kwanciya da ita eh, shi kuma yana nema ya kama so gaskiya dole sai mutum ya kula kuma an gano shi a ƙarya saka ne ni na gaya masa kai ya kama magana su sai ya yi bincike ya ta kai ya samu wa da da fatawa ni ya turo fatawa ni ya turawa so hmm. ala kulli halin wani mutumin zai ji haushin ka ne ko zai yi tunanin kai wani abu ne so ya sai ya sai ya kokari ya ga cewa ya ya bata ka ko kuma ya ma wani abin da zai dan kwafi ka to akan makalla idan har ba zai dogara da su waɗannan da za su rika sa ido ga iyalinsa ba me ya kamata ya yi bangaren su da matan kamata ya rage tafiye-tafiye ai dama yanzu matsala da take samun mu shine masu yin tarbiyya sun yawa masu yin tarbiyya suna da yawa ta ga mutum ɗaya ko biyu ne daga kai sai makotan kaskewa iyalanka tarbiyya hmm. ma yanzu akwai tv akwai mafi sharri ne waya ta waya za ta shiga gurup gurup gurup za dinga ganin abubuwa da yawa to wannan shine wato shiga masu group din wurin shi ma ana iya fassara shi eh, sosai so shi yasa babban abu shine gaskiya duk mutumin da yake da iyali ya rage tafiye-tafiye ya rinka samun lokacin da zai zauna a gida yana duba iyalinsa ba ya sa wani ruwa mishi ba eh gaskiya sai dai in ya zama lamura to Allah ya saka da kai um, uh, mubarak um, ya yi maganan cewa yana da aboki wanda suke da sana'a iri guda mm. idan an zo wajen sana'a wajen sayayya in aka tambaye shi abu in ba shi da shi yakan je wurin abokin shi ya amsa in ya amsa ya zo ya bada bai bada kuɗin kawai ɗaukowa zai yi a shagon shi ya zo ya bada shi ma abokin nasa ran da aka zo neman wani abu a wurin sa an ba shi da shi zai zo shagon mubarak shi ma ya ɗauka shi ma ba zai bada kuɗi ba to sai yake maganar cewa amma randa ɗaya daga cikinsu yake so ya nuna wayo in aka zo sai ya ce ba shi da shi amma zai je ya amso a wani wuri ko kuma akwai shi amma ba nashi ba ne don haka sai ya kawo domin ya samu damar da zai amshi wannan kuɗin to suna mu juna haka tambayar sa anan shine irin wannan mu'amala da suke yi ta gaskiya ta farko tukunna suna ɗaukan kayan juna na kasuwanci babu ciniki me ya matsayinta sannan na biyu ko me ya matsayin ɓoye ma juna da yi ma juna ƙayya idan har da wata bukata boyayya. Farko dai abin da kuka gina mu'amala da ku shi shine kuskure. Farko dai Allah ya siffanta ɗan adam da son kuɗi inna hu hubbil khairi la shadid. Suratul Fajr kuma wa tuhibbuna al-mala hubban jamman. Saboda haka kamata ya ku daina wannan mu'amalar kwata-kwata. Kawai kowa in ya siyar da kaya ya shi na dan uwan shi mai masa tunda ku kanku ku duka ba ku gamsu da haka ba Allah subhanahu wataala yana cewa suratul nisa hmm. la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili hmm. illa an takuna tijaratan an taradin minkum hmm. kada sashin ku ya dinga cin dukiyar sashi ba tare da haƙƙi ba sai dai idan kasuwanci ne za ku yi wannan shine a takaici to Allah ya saka alkhairi daga Adamawa ta ce Eh, mata ne suke zaune da a gida ƙarƙashin mijinsu guda adadin matan ba mace ɗaya ba ne mata ne ɗauka ko biyu ko uku mace faɗa da biyu ta dace ba mace ɗaya ba mm. kuma shi wannan miji yana da abincin da yake raba mu kowa kowace mace abincin ta take yi da kanta kuma kowace mace tana da yara tambayar ita hawa'u shine a shari'a wajen mu'amala na zamantakewa na aure idan shi ne gidan zai raba abincin nan zai yi la'akari da yawan adadin da kowace mace take da shi na yara da kuma girman yaran sana'a ba ta abincin da yake da ma'auni gwargwadon wannan yara da take da su da kuma girmansu ko koya shari'a ta ce wajen raba abinci a wannan za a lura da yaranta da irin girmansu yawai saboda allah ya yi umarni cewa eh, mutum ya ce da yaran shi ya kuma ce da matan shi kowa yana da haƙƙi saboda kawai wasu tafi yara za a fi ba ta fifiko tunda ai ba ita aka ba ba shari'a ta haramta rashin adalci ne tsakanin mata hmm. amma na ai ba mata ya ba ba ya ba wa yaran ta shi ne bambanci to yara akan samu maza da mata a da makalla hmm. kuma wasu na cewa mata sun fi maza ci wasu na cewa maza sun fi mata ci sai makalla shari'a za ta yi la'akari da ɗan ƙara wani kaso na musamman ga jinsin da ya fi cin abinci? Wallahi dai a daidaita shi ne ya fi kawai. Tunda dai ba koyaushe ake samun fifikon ba. Kawai kowace a duba yaranta nawa a bata gwargwadon yaranta. Ba sai an duba mace take da shi ko namiji ba, saboda hakan zai iya haifar da matsala ta saɓanin yadda za a raba to Allah ya saka da alheri na'am ci gaba mana. eh kun gama je assalamu alaikum wa alaikum salam malam na'am da muke magana Aisha Aisha daga ina daga nan to me ce tambayar ki Aisha tambaya ta malam da Allah mai gidana ne to da yayan shi ya zama da suke uwa da maman shi da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya. To mm. kusan a hannunsa yake. Aisha, kina jin mu? Kamar layin ki yatsun ki Aisha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Na'am, da muke magana. Malam Abdulrahman barkan ku da dare da kai da malam ina fata alkhairi. Muna godiya wa ke magana. Sunana Muktar Khalid Dankan daga Tafiyar da Abuja XXO. To Muktar mece ce tambayar ka? Malam, um, tambayar ta ita ne. Hmm. Akwai wasu mutane wasu waɗanda a danganin dangantaka da ma'amala da suke da harkoki da su. Wasu mata da suka tasu. Hmm. Hmm. Amma haka nan sai ka ga sun ɗauke sun ɗauke maka fuska sun gina maka magana kuma so da ka san abin da kai musu ba kuma kana masu sallama da ko gari amma duk suna an samu da hakan an sama sama ba ana kamar duk sun ɗauki ba da su wani mataki ya kamata ka ɗauka a musulunci. to za ka ja masa insha Allah Muktar daga bakin malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Akwai makala ka yi tambayar Muktar. Na shi tambaya. Wani lokacin gaskiya kawai yana bukatar a zauna ne a fahimtar da su. ta yi akwai wani mummunan zato ne a tsakaninku shi yasa su an aka yi musu bayani za su fahimci a abin nan da ya faru a zauna da su a yi musu bayani ta yi su fahimta sha. to akar maka lawo ko da akwai mummunan zato har abin ya kai ga in yi musu sallama su rika amsa masa ciki ciki eh to haka ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce masa na Aisha ta yi zina ya canza mata ya daina jin tausayin to wannan har yasa daga baya ta koma amma an ce mai yana amsa eh to ba dai a mata mu'amala dai cikakkiya su a yanayin dan adam idan wani abu aka faɗi wani abu mummuna a kanka hmm. ko ka mai wani abu zai iya canza ma amma ga lokacin da aka yi mata Allah ya saukar da hayoyi kaga annabi ya mata bishara kuma ya koma yana mu'amala da ita normal tunda abin da ake zargi ya tabbata ba haka ba ne shi ne so ɗabi'a ce ta ɗan adam gaskiya wani lokacin ka same shi kamar bayani kila komai ya koma yadda ya ke da to amma har za a rika amsa sallaman na ita kanta sallama ana amsa maka ita arama arami hmm. za ta iya ci gaba da yin sallama ko ko ka kyale ta dama yi abin da nake faɗa. ba wai na ci shi wancan bai kuskure ba ne hmm. na faɗa hanyoyi ne na warware matsala amma duk matsalar da take tsakaninka da mutum hmm. ai ana so ya zamanto ka ya zamanto cewa ka yi wannan kana amsa masu sallama saboda kaka shiga cikin gaba Allah ya ka alkhairi assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lawa ke magana yaro sai ai mun gode ma Allah ina ba ni barka da zuwa Na muna amsa wa ke magana eh suna magana da Muhammad Tukur daga nan ga Makka Muhammad Tukur me ce ce tambayar ka ina eh, ma tambara ni ina wannan ta kamar yadda wannan da kamar irin kusan da irin tambara da wannan ne wanda ta wanda ya yi ya wuce na'am yanzu eh, ya tafa mutane ya kai ka sallama wani kai ka jami fuska da kai to wannan wuciya za ka kuje kawai za ka tsaka min kamar abin nan ka mutu mutum kai cewa sallama To an yi fuska fassara mana an yi fuska ba amsa ba koko an amsa amma fuska a mace hmm. Kana jina? Ina jinka. sai ka samu dan sana ne ka sallama sai ka ji kowa ya shiru ba wanda ya amsa eh to tambayar ka shine zaka ci gaba da yin musu irin wannan sallama ko ko ka daina yawa to malam zai amsa maka akan makalla ka yi tambaye shi eh in ya tabbata mutane ba su amsa sallama sai ka daina musu saboda shi yin sallama sunna ne amsa ta kuma wajibi ne to ina masu cewa duk wanda kai wa sallama bai amsa ba ya shiga cikin zunubi to ina masu cewa an kai sallama kuma ko ba amsa malaiku na amsa a ban san wannan hadisi ba <laughs> to shi ce da assalamu alaikum a rage akwatin talabijin ko rediyo da muke magana Mahmud Zango daga wani zangon? Daga

Kwalaikun Musulam, a kada makalla ina za a samu littafi. To wanda wannan littafin na ka'idojin mu'amala da mutane mm. wanda yake so mm. inda a Kaduna yake akwai malasa na fiyo a lambarsa 070 6331 yana unguwar Dosa. Zan kara maimaita 070 63 31 7563 da hausa malam eh zero a ah, sifili bakwai sifili shida uku uku ɗaya bakwai biyar shida uku zai larabci eh in kuma <laughs> sifira in kuma a waje ne to zai iya neman ko da lamba ta ne sai a hada shi akwai wakilai a garuruwa da yawa da suke da shi so in ba cikin Kaduna yake ba yana iya neman lamba ta sai a gaya masa wanda zai tuntuba a garin da yake ba uh, da 081350180 Allah ya ba mu sa amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam assalamu alaikum Barka da yawa ke magana. Awun lafiya Alhaji Idris Hafke daga Zaria. Alhaji Idris yi tambayar ka. Tambaya na shi ne, mana shugabanci ne aka bani. Na'am. To, gaskiya tsakani ga Allah ba zan iya rike wannan shugabanci ba. Na'am. To dan na dau dan na rubuta da gani na mayar da wanda suka shugaba suka wannan wakili na hmm. yi laifi ko ko ya yi daidai to za ka ji amsa a bakin malam yawwa bayan haka na kuma ina wa malam barka da zuwa to malam kwanakin baya ya zo wuri na ya biyo ta wuri na har ta kofar shago na mun dai gaisa hmm. amma bai diga da kowa ya bata kuma ga Allah ya bani wani dama yanzu zan gabatar da kaina a guri a nan kasuwar sabon gari na zaria yan katako ya to muna godiya muna godiya muna godiya kwarai da muke magana lafiya lau Abdullahi daga Mina ne ce ce tambayar ka? Eh, tambaya na ina san wannan malam ya wallafa kuma ya yanzu na malam ya faɗi lambar wayar wanda za a samu littafin a wurinsa to kana maganar ato wata idan ka kira lambar wayar da aka baka za ku iya magana ta yaya za a samu ko a samu a mota a kawo maka mina an faɗi an yi magana sosai ka buga lambar na kaduna in ka riƙe in ka rike ko daga kaduna zai iya tura ma zuwa mina insha Allah eh in ka saurara an faɗi lamarin to amina ne aka maka lawo an shi makami sai ya ga baya so to haka sai ya rubuta ya miƙa takardar ga waɗanda suke su ne na wannan mukami da suka ba shi ya kuma sanar da su cewa ba su yi laifi a shari'a. Bai kuskure ba. saboda ai shi jagoranci akwai kafasiti. mana akwai siffofi wanda ya kamata mutum ya cika hmm. kafin ya zama jagora so in mutum bai cika waɗannan siffofin ba hmm. in aka ba shi jagoranci ya bashi ya yi kuskure ba yawwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sabon sako waɗanda ma ya hana su an jagoranci ya ce da abu zarin inni a raka bai na yanna nai ya ka abu zarin ina ganin kai kana da rauni ko mutum bi ka zama shugabansu ko da mutane biyu ko da mutane biyu sannan abu hanifa hmm. akwai lokacin da ibu na hubaira ya san shi zama shugaba hmm. sai ce shi ba zai ba sai ce karya kake sai ce to yanzu dai ka raba gaddama abin da na faɗa na ba zan yi ba gaskiya ne ya kamata ka kyale in kuma kamar yadda ka faɗa ƙarya na to bai kamata shugaba ya zama makaryaci ba su akwai makabata na gayyar su abdullahi bin umar duk da aka ce su shugabanci suka so ba laifi ba ne. masar makalla shi shugabancin nan tun da ka ba da dalilansu na a guje ma shugabancin suna ganin kamar ba za su iya ba mm. suna ganin kamar ba su haɗa siffofin da ya kamata a ce sun yi shugabancin ba kuma suna tsoron su da Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala to maka lawo waɗanda siffofi ne kuma ɗan adam zai iya gani har ya ga cewa shi kuma ya gama kammaluwa zai iya samun shugabanci har ya nema abu na tattara siffofi har guda ashirin da tara wanda ya kamata jagora ya cika kuma Allah ya sani babban dalilin da ya sa na tattara su hmm. shine saboda gabatowar zaɓe kusan bai wuce sati ɗaya ba na mm. kammala rubutawa kusan shafi talatin da biyar so insha Allah za mu saka lokaci na musamman ba littafi ba ne bai zama littafi ba amma yana kan hanya amma dai an yi rubutu ne eh, na sufofi ishirin da tara wanda ya kamata mutum ya cika kafin ya zama shugaba eh sufofi ashirin da tara gaskiya na iya tattarawa sannan ya fito ya ce yanzu yawwa eh, ko kuma in an bashi ya amsa ko kuma in an bashi zai iya amsa in an bashi zai iya amsa in ya kara da waɗannan sifofi yawwa wannan ya hada da ilimi a takaice kenan hmm. akwai kwarjini mutum ya zama yana da kwarjini ya hada da mutum ya zama yana da amana hmm. ya hada da mutum ya zama to cewa yana da tsoron Allah hmm. yana da taka tsantsan Mm. sannan kuma mutum ya zama yana da ƙarfi na jiki mm. kaga daga cikin abin da na kara rubutun na shi ne na umar an ce da kansa ya ɗaga hannu ya roƙi allah allah ya ɗauki ran shi da ya hajji a shekara ta ashirin da uku ya ɗaga hannu ya ce ya allah ƙarfi na ya yi ƙasa saboda haka allahumma qbidni ilayka ghayra mufridin mm. ya allah ka karɓi rayuwata tun kafin na zama mai sakaci a watan da ya addu'ar a ƙarshe ƙarshen watan zulhijji abu lo'lo'atar majusi ya zo ya kashe shi yana sallah shi umar ya yi addu'ar allah ya amshi rayuwarsa saboda ya yi ƙarfinsa ya ragu ya yi rauni ba zai iya ci gaba ba to kuma wannan yana daga cikin malam abdurrahman babban virus ɗin da muke samu yanzu a shugabancin mu. za a ga mutum yana tashi da ƙyar amma yana neman shugabanci ko yana riƙe takarda tana karkarwa amma yana neman shugabanci to kaga wannan ko da ya samu shugabancin ba zai iya komai ba yanzu malam abdurrahman in ka kalla za a ga duk wanda yake da uba wanda ya haura shekara saba'in a duniya to za a ga ko a gidan shi wani abin ana yi baya magana ta hmm. za ka ɗauke shi ka sa shi shugabanci ka a ƙasa ko a jiha ka samu abin kirki Allah sauke. shi <laughs> ta ga shi sai na Umar bai yi saba'in ba amma da kansa ya daga hannu ya roƙi Allah so insha Allah ta'ala za a samu lokaci shi ma a zuwa a baji su kofi ishirin da ta Allah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum na'am da muke magana suna magana tukur garwa kusan daga samun rangariya. malam tukur muna jinka na malam tukur ina zan magana ma'amala nan ta shafi siyasa to malam zai amsa to ta masu neman wani ma'amala ne ne masu takara za su za su za su kura a musulunci da kuma yadda kuma magoya ba takara za su kamfe. Hmm. to malam tukur na'am ci gaba malam ka ka gama hmm. to malam tukur da zai fi kyau wannan tambayar ta shiga cikin karatun da malam zai mana na shugabanci a musulunci da kuma siffofin shugaba sai a hada shi da wannan tambayar da kai za su tafi tafiya tare malam tukur to an yi malam tukur mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da muke magana Malam Muhammad Rafin Daɗi daga Katsina. Muna tare da kai, yi tambayar ka. Na ne domin idan da malam Malam na jin ka. Yawon sannu Malam Rafin Daɗi. Amin. To muna godiya amin malam cikin saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Lafiya lau na gajiya wa ke magana? Wa ke magana? Buhari daga ina? Daga Abuja Rafi Gasa Kaduna. To Buhari tambayar ka. Na'am bismillah. Game da wanda kake mu'amala da shi a kan kuɗi. Na'am. Kuma ya sa kuma ya sa kasuwa wani abu haka da kuɗin ta. Kusa wajen kansa kuɗin kuma sai zuwa haka so ka za ka ja masa bakin malam ka yi tambayar shi karamakan lahu mutum ne ya mu'amala ta kuɗi ta shiga tsakanin shi da shi lokacin da ya kamata ya dawo masa da kuɗin ya yi bai dawo da shi ba da ya tambaya kuma sai abin ya zama gaba sai wancan da ya amshi kuɗin ya fishi har abin kuma yana iya koma yana so ya zama gaba shi ne ta yake buhari yake tambaya cewa me ya kamata shi ya shi mai kudin a shari'a wallahi da ya ce mai ba yana iya kaiwa kotu musamman yana da damar da zai biya hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa matsalar gani zulmun hilla irzuhu batu hmm. taurin bashin mawadaci zalunci ne yana halatta ci masa mutunci yana kuma halatta mutunci shi masallahu a wajen mu'amalar na akwai wanda um, za ka ga akwai kuɗi a hannunsu ba na bashi ba ne ba kuɗi ne na tsuntuwa ya tsinci kuɗi a ƙasa um, zai ɗauka ne ya je ya sadaka da shi Allah ya ba wanda yake da kuɗin lada ko kuwa a shi zai yi amfani da kuɗin ko ko zai ajiye ta yin cigiya har zuwa wani lokaci a ne ga shari'a. A shari'a shi ne in kasance kuɗi in dai suna da ɗan yawa to za ka yi cigiya ta shekara ɗaya. Shekara ɗaya. In ba samu ba sai ka amfani da shi. Kai da kanka. Eh, amma duk sanda mai shi zo za ka biya shi. amma abin ɗan ƙarami ne kamar ɗari biyar dubu ɗaya za ka iya ci ba sai ka yi cigiya ba. ko da baka ci biya ba za ka iya ci amma shi ma idan ne shi yanzu za ka iya biya. Eh, za ka iya biya amma dai za ka iya ci in dai ɗan ƙarami ne. na'am to Allah ya saka da alkhairi. assalamu alaikum. da muke magana. muna jinka da wa muke magana wa alaikum salam barka dai amma ka rage talabijin ɗinka daga baka sunanka ba da kuma daga inda kake waya to muna jin kamalan suleiman gyara a cikin ɗakin da muke zaune don ce mai ya bani kuɗi. Hmm. A raba kuɗin tun da mobi da ke zaune cikin ɗakin ya so ya gane to sai yanzu ya haranta ya haranta man dubu uku. Na ba ki wan bayan wan bayan zan ba shi. Sai ya ke ce wani sai eh, bayan sati biyu da ta tana ma na ce mai zan ba shi. Hmm. Sai ya ke ce bayan bibi ko ma sati biyu sai ta kura mata ya cika mai kuɗin shi. na mm. cewa ah, to a ma can ba wata takwas na doka kudin da ne gyara ba ka ba ba da mm. abin yake ne to za ka ji amsa a bakin malam insha Allah kada maka Allah ka ni tambayar Suleiman yawan karanta maka zamiya ko zamiya suna da ɗaki wanda suke amfani da shi su biyu ah, sai shi Suleiman ya ba da kuɗi aka gyaran ɗakin da nufin cewa shi ya dawo masa da kuɗin ya dawo masa da rabin kuɗin shi kuma ya ba da rage sai bai dawo da shi ba kamar wata takwas baya ana haka sai shi wanda bai dawo da kuɗin ba ya ba shi Suleiman rancen dubu uku ya ba shi rancen dubu uku sai ya ba shi dubu ɗaya da ɗari biyar kaga saura dubu ɗaya da ɗari biyar so sai ya tambaye shi ragowar dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin shi sai ya ce eh bai ba shi ba amma shi ma ya tuna ai a can baya akwai ragowar kuɗin aikin gida da bai dawo mashi da nashi bangaren da nashi kuɗin da yake na bangaren su bane ba wannan ne tambaya inda inde ya zamanto yana da shi ne hana shi hmm. babu laifin ya mai zaniya amma in ka san ba shi da shi ne sai ka jira har ya samu dama na'am in ba an shi wanda ya kamata ya bada kuɗin gidan hmm. in ba shi da shi ne a ci gaba da yi masa haƙuri amma in yana da shi ne ya ki bada da gangan su babu laifi dan ya hana shi wani dubu ɗaya da biyar din sai a sai a cire su daga cikin abin da yake bin sa to Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa adam barka da gari barka da yawa ke magana Ina na uba da mai na'ura daga abafa na'am tambayar ka Allah ba malam fata da kari da fatan zai koma a gida lafiya na'am ah, tambayar ta shine malam Abdulrahman na'am akwai wanda yake dan tafiye-tafiye ka haka yake dan siyo kayan abinci. Na'am. Yawa to ka ba shi sako misali ka ba shi kuɗin buhu biyu na masara ya siyo maka. Hmm. To tun da ya tafi nan to Allah da ikon sai bai samu ya dawo ba. Aka ɗau wani tsawon lokaci. Na'am. Misali tun lokacin abun yana dubu goma goma. Da hmm. irin halin da aka suka yi abun ya zo ya zama har ya kai dubu ashirin da wani abu. Hmm. don ya tashi dawowa kai tun da kun yi da shi zai kama buhu biyu hmm. to a yanzu ga shi abubuwa sun ƙara tsada hmm. to hakkin shi ne dole kama wannan buhu biyun ko ba kuɗin ka zai dama to za ka ji amsa a bakin malam insha Allah Allah godiya mana abdira malam ba ta shi lafiya Allah ya sa kada masa Allah ta yi tambayar ubali kashi tambayar sa kashi biyu ne idan kasuwanci ne misali wanda zai ci riba hmm. to kaga kana da damar da za ka lazimta mai ya kawo mai abin da ka siya amma in ba kasuwanci ba ne kawai wakiltawa shi ka yi ka baya sautu hmm. tun dai ba ci ba sai ka yi haƙuri ba samu ba ko kuma idan ya tashi ka cika tun da wakili ne shi to in kasuwanci ne ba eh. ya fi kama da wakilci gaskiya saboda ai kasuwanci mutum ai baya sayar da abin da ba shi da shi a shi to tun da wakilci ne tun da ya fi kama da wakilci mm. kenan in mutumin ya dawo da kuɗin bai so ba bai yi laifi ba eh bai yi laifi ba tun da wakilci ne eh sai dai ya yi zalunci kuma ko ya yi ganganci akwai zunubi akan wannan to in kuma ya dawo da ya kawo buhun hatsin guda biyu ya ce amma tun da darajar su sun ƙari yanzu a yi masa hisani yana da wannan dama shi sai dai a mai ciko ba magana ihsani ai sai dai a masa ciko ko kuma a bashi ladan aikin da ya yi. Na'am. Allah ya saka da kai. Assalamu alaikum. Na'am da muke magana. To bala a gurguje me tambayar ka? Me ce ce tambayar ka? Muna malam barka da zuwa. Na'am. Amin bala. To mun gode kwarai bala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na Na'am wace magana? lafiya. Lafiya lau ce magana? Ana da magana da Kabiru. Kabiru daga ina? Daga gala Daga ina? Daga gala Jimawa. To yi tambayar Kabiru. Eh tambaya ta shi ne. Hmm. Game da ke bada kuɗin ruwa. Na'am. Me hukuncin sa me matsayin sa a shari'a ko? Eh. To ka ji amsa akalla maka lahu kuɗin ruwa a shari'a. Kuɗin ruwa haram ne gaskiya. Wanda ke bada rafa. Allah subhanahu wa ta'ala a suratul eh, bakar yana cewa yawan ladina amanu taqullaha wa zuru ma baqiya min riba. Hmm. Ya koda ne suka yi imani ku ji tsoron Allah ku ba abin da ya ragu na daga riba. Hmm. su haramun ne da mai bayarwa da mai ansa duka sun aikata haram Allah ne mafi sai amma akwai larurar da za ta sa shi ya amsa larura ce zai mutu ko zai shiga halaka hmm. sai amma ba wai kawai zai sha wahala ba assalamu alaikum na'am da muke magana Umar daga ina? daga jihar Kano bismillah Umar yi tambayar ka shago na'am yawa mutum zai kaya in ka cewa kuma ita ta kasuwa a can su a farashin wanda da a wannan to malam zai amsa insha Allah maka makallar mutum ne yake da shago ya je so yana da kaya a shagon sai ya je so su kayan kayan da ya so yanzu dan tashi da ya zo sai ya hada su da waɗanda ya so masu dan rangwamen farashi sai musu farashi sai musu dukan sai ba su sabon farashi gaba daya haka ya dace da shari'a bai kuskure ba ya halatta amma dai in ya so kaka to shi ma Allah zai sauƙaƙa masa zai kuma shiga addu'a na sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam Allah ya saka alkhairi jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi da shi malam a sheikh abdoktor jamilu yusuf zarewa wanda ya mana karatu na kusan awa biyu a ƙarƙashin abin da ya shafi ƙa'idoji na mu'amala da mutane guda talatin da biyar waɗanda yare yau ba dukansu ba ya karanta mana wasu daga ciki Allah ta'ala ya saka ma malam da khairi muna ma Allah ta'ala godiya wanda da yarda su muka yi wannan zama na awa biyu sannan muna godiya ga wanda yake daukar na wannan shiri alhaji dr yahuza shi. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yawaita mana ire-iren su masu tallafa ma al'amura na addini da dukiyarsu Allah ta'ala ya saka da alkhairi kamar yadda muka faɗa cewa wanda yake da buƙatar wannan karatu zai iya aikawa da sunansa da adireshinsa ya sallama ta wannan lambar waya sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku idan kana so a tura ma karatun ta whatsapp kenan shine za ka amfani da 08067 idan kuma kana so a tura maka ta telegram abinda kawai za ka yi shi ne ka lalubo VITV dausayin musulunci insha Allah ta'ala za ka samu wannan karatu da masu أنا ya da التمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي